ko yana cewa shin salatul istikhara sallah da ake yi domin istikhara a karanta addu'ar da annabi faɗa din nan shin tana cikin da watul asbab kwarai da gaske tana ciki da haka waɗansu malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta nafila ne zaka iya yin ta wannan kuma yake cewa menene hadisi layyin sannan yaya hadisi zai zama da'ifi sannan wani hadisin ya zo ba da shaida a kansa waɗannan matsaloli ne da sai dai ka je gaban malami ka ɗauki littafi ka karanta mustalahu duk yadda aka yi maka bayani irin wannan in baka da muqaddimat da mabadi na ilimin mustalahul hadis ba za ka fahimta ba shawara da nake bayarwa ka samu littafi na mustalahul hadis wanda suna da yawa musamman a matakin farko na ilimin mustalahu yana da kyau ka samu manzumatul baikuniya ka haddace ta da tare da dan sharhinta musamman na imamun zarqani ko na yusuf nabahani an-nukhbatu nabahaniya fi sharh manzumatul baikuniya bayan wannan kuma ka samu nukhbatul fikar na ibn hajar tare da sharhin sa nuzhatun nazar to bayan ka samu wannan yana da kyau kwarai da gaske littafin at-taqyid wal idah na imam al-iraqi wanda ya alama muqaddimat ibn salafi ilmul mustalah to idan ka samu wannan to kuma na gaba a ka sami ta daribin rawi ne imamu suti kenan azra kalli ko anan ka tsaya dai ka samu mukaddimar da ilmin mustalahul hadis in ba haka ba duk abin da zan faɗa ma anan yare ne na malamin mustalahu sai in faɗe shi sannan kuma zo in fassara shi to sai zama aiki biyu zan yi lokaci guda wanda yarwar lokaci ba za ta da dama ga wannan ba ku gane a cikin tamboyi akwai waɗanda yake da an yi lalle ne mutum ya ansa kamar tambayar me hukuncin kaza kaga wannan hukunci da ke tambaya na ibada shin kaza shirka ne ko tauhidi ne kaza sunna ne ko bid'a ne kaza halal ne ko haram ne wannan mutum abin da ya sani sai ya faɗa daidai abin nan ya kawo dalilin da ke nuna halalci ko haramci kun gane da kyau amma ilmul ala ba a iya warware shi a matsayin fatawa ka duba dukkan fatawoyi ilmul ala ba za a ce za a warware shi ta fuskar fatawa ba ka ce da Allah na ji malaman fiqh wasallam cewa sharadi menene sharadi ko da suna cewa almani menene almani me bambanci tsakanin sharati zamani menene kaza wannan ulumul ala ne baya iya wa'ayewa mutum sharhi a cikin taro irin wannan sai ya dauki littafi ya je gaban malami ya karanta kafin ya iya amma halacci da haramci ko shi ka faɗa mutane za su iya fahimta kai tsaye Allah fahimtar da hadisi da'ifi iri biyu ne akwai da'ifi mai tsanani akwai da'ifi da'afin gairu shadid wanda suke kira ad-da'if munjabir da kuma da'if gairu munjabir to duk da ifi wanda tsananinsa bai yi yawa ba zai iya samun hadisin da zai ba da shaida kansa ya karfafa shi har ya zanto hasanul ligairihi wannan yake cewa me hukuncin sallan azhar a jam'i idan mutane suka rasa juma'a shine abin da yake daidai abinda asar na sahabbai ya nuna daga cikin akwai abdullahi dan mas'ud da yake cewa wanda bai samu juma'a ba sai ya sallan azhar raka'a hudu wannan asar din Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tattara su cikin littafin al tun Nafi'a wannan garamin littafi ne haka duk hukunce hukuncin sallar juma'a ne a ciki da tamboyi da waɗansu mutane suka yi masa me ingancin hadisin ajinu me hukuncin wanda ya inkarin ajinu shin gaskiya ne malam albani ya ce hadisin asanu ya yi magana kan hadisin ajanu wai ya ce da'ifi ne malam ah, na labani kenan ina mamaki kwarai da gaske wai ajiru din nan sai za a kare ne ajirin da ya tabbata cikin hadisi wanda ya inkarinsa kuma bai san ingantuwan nasa bane sai a fahimtar da shi yadda zai gane amma shin albani ya fa hadisin ajinu shi albani ya inganta shi ne a cikin littattafansa kamar su tamamul minna da sauran waɗansu littattafan da haka ajinu tabbataccen abu ne wanda ya yi yana da falalan ya yi koyi da annabi wanda bai bar sallarsa ta yi amma dai ya rasa falala ta koyi da annabi lokacin da zaka tashi da ka dogara akan yatsun ka zaka dogara akan hannunka amma madmuma ta yi asabi kana jimke da yan yatsunka za ka dogara ka tashi hukuncin yin sallan nafila hukuncin sallan na mutum cikin sallan nafila sai aka tayar da sallan farilla zai yanke ne ko ko zai ci gaba zai yanke sai annabi ya ce za ku kai mutu salatu fala salata illa al-maktuba inda malamai suka yi sabani cewa idan kana dab da karewa ta yadda kana tsammanin har ka iya gamawa ka zo ka samu limami a raka farko ba tare da ta kubuce maka ba sai waɗansu malamai suna gani in har za ka iya gamawa ka same shi to sai ka gama sannan ka je ka same shi tunda Allah ya ce ya yi halazina wani wa tuyi wallaha wa tuyi wa rasula tubtilu a'malakum la tubtilu a'malakum dai idan ka fita daga cikin sallan kaman ka rusa ta kenan bayan ko ka iya karasawa waɗansu kuma suka ce a ah, tun da dai annabi ce za ku kimanta salatu fala salata illa maktuba to babu wata wata shine ma shi Sheikh Shawkani Muhammad bin Ali Shawkani yake cewa ai in ma mai ikama ya ce kada kamata salatu kada kamata salatu ko ka yanke ko ba ka yanke ba sallaka ta rushe da kanta don da annabi ce za ku kimanta salatu fala salata saboda haka <laughs> inda mai kama ce ka rika mata salatu kar ma ka ka ce wai sai yi sallama sallar ka ta riga ta rushe in ma ka ci gaba da yin sallah ke yi a gaskiya maganar da tafi inganci ni na fi nasuwa da ita maganar take cewa ka yi shi ka zo ka bi farin fala salata illa maktuba da yana da karfi kwarai da gaske ka yanke wannan nafilan ka zo ka bi sallan farin lashi ne daidai ko rakatan alfajir ne ba dai nafila bace ba annabi ya ce fala salata illa maktuba kaga kowace nafila za ka kawo da za ta shiga cikin wannan ba za ka yi ba an kalla game da hana mata zuwa masallaci an ce sai na umar ya hana iyalin shi da wani tawili shin haka gaskiya ne ba gaskiya ba ne ba <coughs> na'am hmm. ba ta kai karfin su ba hadisin da annabi ke cewa sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi har sau uku na kuwa sai ce liman sha'a ma'ana ku fila kafin magriba abin da yake nufi kafin magriba bayan faduwar rana kafin ayi sallar magriba ya ya faɗa haka har sau uku a na uku sai ce amma ga wanda ya so yanzu za mu sanya wannan nafila raka a biyu daidai da waccan ba ɗin ba ta kai karfin waccan ba ɗin ba bisa ga zance mafi inganci ba ta kai karfin su ba tana da falalata ita ma amma ba ta kai karfin su ba ba komai sosai na'am idan mutum ya shiga masallaci eh. ya saba wa nan. annabi ya ce idan mutum ya shiga masallaci kafin ya zauna laya sallar a biyu ya ce da mutum ya shiga sai ki sai ya zauna ya saba ma annabi dan zance mafi inganci wannan nafilan wajibi ce dan umarni ne umarni ko na daukar shi a matsayin wajibci mutum ne ya zo subahi an riga an fara sallar farilla shi bai riga ta alfajir ba sai ya bi sallar farilla din aka yi da shi bayan an gama sai tashi yana yin raka'a guda biyun su na raka'a ta fajari kai kuma ka shigo masallaci baka samu jam'i ba haka kake nafi to faɗe da kake nafi kuma ya samu sallar sallah ta kunce maka gaba daya ka tashi ga masa sadaka eh, idan ka sa mata suna sadaka ya sunan ta kenan ta zama farilla ko nafila ta zo me dan naji shi ya zo bai samu sallah ba shi kadai zai yi ko ba haka ba kai kuma ka riga ta zafa da ka kai sallan asubahi cikin jami'i sai ya zo shi bai samu ba zai yi shi kadai to ka kuma sai kake so kai masa sadaka ko ba haka ba sai na ce wannan sadakar da za ka yi masa wajibi ce ko nafila ce to annabi ya ce fala salata sai ka ce sai ka yi bismillah yan wannan an ce annabi annabi lukman menene ba wai ji wai ku ba ku in ji abin da yake so ya faɗa faɗi annabi lukman an ce masa me dan saurara da Allah ah, launin ya gani wannan cewa launin baki na kasa ce wannan kuskure ne an gane ko domin ubangiji ta'ala bai nuna falalar dan adam dangane da launin su ba taqwa da ita ake ɗaukaka mutum inna akramakum indallahi atqakum ina fata an fahimta ba wai launin fari ne ke sa mutum ya zanto zai samu ɗaukaka ba ta yadda ya zama baki ya zama kaskantacce dan da nassin wannan ayatul alqur'ani Allah ce inna inna akramakum indallahi atqakum kuma annabi da kansa ce la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamin ala arabi illa bi ba wanda yake samun ɗaukaka kan wannan uwansa ta hanyar launi sai dai ta hanyar takawa kadai da haka kasancewar mutum bakin fata wannan ba na kasu bane tattare da shi aya ce daga cikin ayoyin Allah to cikin ayoyin Allah akwai da tawayya akwai na kasashe ko wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin yana daga cikin ayoyin ubangiji da ke nuna kudurarsa halittar sama da ƙasa da saɓanin harsunan ku da kuma saɓanin launukan jikinku bilal bakar fata ne yana cikin masu kiran sallah a masallaci na manzan Allah sallallahu ko manzan Allah da yake cewa da kansa cikin hadisai mafiya tsawon wuya ranar tashin kiyama su ne almu'azzinun wanda bilal na cikin su abubakar da baya ciki bai shiga ba umar da baya ciki bai shiga ba duk da farin su duk da ƙurashiyancin su ina fata an fahimta baya da haka jiya makaranta karanta hadisin bilal annabi ce ya ji motsinsa a cikin aljanna ya ji motsin takalminsa gashi baki ne saboda me yace idan ban taɓa yin wani tsarki face sai na bauta mu Allah da shi kaga ta kawarsa ta kawo masa wannan abu lahab ga shi farin fata ba ƙuraishi ɗan dangi tare da haka Allah ce tabbat ya da abi lahabin wa tab ƙuraishiyancinsa larabcinsa farin fata sa bai jawo masa komai ba a wajen Allah da haka kuskure ne mu ɗauka cewa kasancewar wani baki ya zama waya ke kuma ba dukkan annaba ne suke farare ba eh idan mun ce launin fari kowa ya san me launin fari akwai launi fari akwai launi ja akwai kuma launi mai wankan tarwada wanda ba baki bane ba fari bane ba wankan tarwada yanzu fari ne ko baki ne ba fari bane ba ko ba ko me bane ba shine launin annabi Musa da lassin hadisi cikin Bukhari da nassin hadisi cikin Bukhari wannan shine launin annabi Musa alaihi salam to ya zama tawaya ga nawa Musa sauran annabawan da suke farare da dama da yawa ba ko wanda annabi Musa fi su falala ba to tunda Allah ya magana da shi tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya magana da shi wa kallama Allah Musa taklima an fahimta ku saboda haka kar mu dora falala dangane da launin mutum ko rashin kasancewar sufuri ko baki wannan ba nan ne falala ke tabbata ba an gane ku alhamdulillah jam'i na me na wasu suna amfani da hadisin uzaifa ta yi yaman da lokacin kusan karshen hadisin to idan zamanin ya zo idan ba mutane da jama'arsu wanne ya ce ka koma cikin wancan dutse da ci gaba da bautan mutane kusan da wannan suke amfani sai ka ga suna sallah a gida kadai ah, to amma kaga su ba daji suka je ba kaga sun saba hadisin huzaifa kaga wannan shine jahilci da son zuciya huzaifa ya zo cewa mutane annabi ke cewa ya lizanci jama'a yace idan mutane ba su da shugaba babu imamu kuma babu jama'a sai ke cewa ka je bayan gari ko da cikin kogon dutse ne kai kadai ya fi da ka zauna cikin fitina ma'ana sai suka kafa hujja da wannan wai ba za su je jami'i ba tunda annabi ya cewa huzaifa in zamanin ya zo je daji zauna to su suna gari yanzu na hadisin na huzaifa ya gaskato a kansu ina hadisi ya gaskata a kansu hadisi bai gaskata a kansu ya zama hawa dan Allah abin da nake roƙon mu dan Allah abin da nake roƙon mu shine mu rinka jin tsoron Allah cikin abin da mu za yi na karatu ko abin da zamu saurara na karatu ya zanto manufar mu ita ce ubangiji wato baya bani sha'awa kwarai da gaske yadda zaka ji tambayoyin mu galibi mai ne yanzu in gobe wanda zai zo ya hau mimbarin nan ba ni ba musamman in ba ne daga wani gari duk tamboyin da aka taɓa mun shekara bakwai na bada ansa kuma sai an yi masa in wata rana wani ya zo daga wani garin ba wancan ba shi ma wancan din da aka ji kuma duk ba a yadda ba kuma sai an ji shi kuma wannan mai zai ce akai haka nan kuma duk za a yi ta haka za a yi ta rubuta to na akwai ci gaba kenan babu tsoron Allah a ciki tsakani da Allah babu saboda haka ya kamata ɗaliban ilimi na gaske su ne waɗanda suke neman gaskiya su ni ban ce da abin da na faɗa muku dole sai ka da shi ko babu yadda za a yi ka ɗauka ga malamai guda biyar kuma dole sai sun faɗa maka daidai yadda kai kake so ba za ka taɓa samun wannan ba lokacin sabai ba samu wannan ba lokacin tabi ba samu wannan ba lokacin tabi tabi ba samu wannan ba kuma babu yadda za a yi kai baka da karatu kuma kana son shi mai karatu ya ajiye karatunsa kuma ya fi son zuciyarka in ba haka ba ka janye goyon bayan da kake bayarwa <laughs> ai ba yaki za mu ba maza yaki ni ba ni ne amir ba a Maiduguri na san tabbatar za a samu umara da dama da za su rike tuta amma sai wani ya ganin wato kamar ma idan ya saurari karatun kama ya maka gata da haka zai fasa <laughs> zai janye ko dai ka bada fatawa yadda yake so ko ya janye ya fasa in ba haka ba ya fasa daga yau ya dina zuwa karatun <laughs> to shi da ayi wai yake cewa innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansahani izahuma lam yukrama faqna bida'ika in jafauta tabibahu waqna bijahlika in jafauta mu'allima shi da malami da likita dukansu su ba su yi maka nasiha su faɗa ba abinda zai more ka sai in ya kasance ka ba su kima da darajantawa su fahimta ko da a kallon ka akwai kimantawa to sai su faɗa ma abin da zai amfane ka kai tsaye su samu ƙwarin gwiwa da za su faɗa maka shi haka likita yake haka malami yake yace faqana bi da'ika in jafauta tabibuhu in dai har kai wa likita jafa'i da rashin mutunci to sai ka wadatu da cutar ka gaje dan kan ba za ka samu magani ba babu yanda za a baka prescription mai kyau idan ka zazzage shi ko ka masa rashin arziki yace to haka kuma faqana bi jalika in jafauta mu'allima sai ka wadatu da jahilcin kai idan ka yi jafa'i ga malami sai ka wadatu da wannan inda za ka gane mutum yana kaunar gaskiya shine in ma bai gamsu da abin da ka faɗa ba sai zo da bi izini wurin ka da Allah yana son zo lokaci kaza zan mu tattauna ka wayar mun kai akan abu kaza to idan ya zo ya kamata ya faɗi dalilin rashin su dan yana da wani dalili na shari'a kaza da kaza amma sai mutum ya zo zai jayayya da kai ayar zama dalili baya iya karanto ta hadisin da ya zama dalili ba iya karanto shi ko bayanin waye ruwaito shi duk da haka kuma kai kuma za ka baiwa kanka hakuri ka taimaka idan ya kawo ayar ya cire mata hannun dama da kafar hagu ka hada ta ka bashi kuma duk da haka kuma ka fassara masa kuma duk da haka kuma yayi mukabala da kai akan ayar wannan wani irin karfin hali ne wannan wani irin yunkuri ne wannan karfin hali ne wannan ko wani shi ba zai iya faɗa ba shi dai wani ya faɗa a kasar shi dai yana nan a kasar yana nan a kasar to za a yi magana addini da kai in dai har ka kai matsayin ayi muqabala ai bai kamata ka faɗi kasar ba duk wanda ya isa ayi mukabala to dama yana da ayoyi a cikin kwakwalwarsa yana da hadisai kuma in ta kai ta kawo zai iya zuwa da littafi a ja in ya ja hadisin aka ce yi li'irabinsa a larabci zai iya yi to in ba haka ba sai ka kawo hadisin da hujjar ka ne in ka gaba da mai son zuciya da ya fi ka ilimi ya ce li irabi ka kasa gaba jama'a ya za a yi dan Allah duk abin da za a faɗa wa duniya za a yi ta yadda yi li irabi ka kasa kai kirici kuma yi li irabi aka yi kabbara ko ƙarya yake shine ya daidai shi yasa dole sai ka yi karatu maganan ka yi rigima bayan baka nuna ba ma bata taso ba ita rigima dama in kana son ka yi ta rigimar ilimi ai dama ba yan damba bane ba yan kokowa bane ba yan rasulun bane ba hujjoji ne zaka rike ka faɗa a je a yi ta zage zage kuma dole a dawo musu a je a leka ka je ka faɗa a ce a leka wuri kaza a leka wuri kaza ka yi shekara hudu biyar shida kana yi ba wanda ya taba zuwa ya je ce na leko ƙarya kake da ya je ya leka sai ga haka ne sai ya shi duk da haka kuma gobe sai ya zage ka da wannan ai ka san me yake kuma sai ka kyale shi gaba da yin wannan shi abin da iya kenan kaka sai ka kyale shi don haka dan Allah matasa mu tashi haikar da ayyukan addini da fahimtar addini daidai wato mu daina rudu da yawa da ko maimaita tambayoyin da ba su da kai ba su da gindi an riga an shayin su a baya menene ajanu menene istiraha ah, a ah, itikafi a masallaci za a yi ko ba za a yi ba sai masallaci mai limami eh, masallatai guda uku ko sai masallaci abubuwa dai za ka yi ta jin su gaba daya sai wannan gaba ɗaya sai ya haramta mana albarkar ilimi mu kasa samun su sai mu rike wannan rigimomin matsaloli ne guda kaza da masu ake ta rigima akai sanannu ne wanda kowa su yake ta rigima akai ko ba a bari mutane sun ci gaba ba a daidai lokacin da kuma ake buƙatar ci gaba a gobe idan Allah ya kai mu ba za mu yi karatun udatul ahkam ba ko eh. a za mu yi lacca ne a nan din da magariba kan abubuwan da suka shafi shari'a in shari'a ne ya kamata a tattabo ta wurare da dama na jiya an ɗan yi somin taɓi da jiya da daddare gobe kuma insha Allah sai a ɗora a yana da sai kuma da la'asar akwai assalamu alaikum mu al'ummar musulmi wanda bai kamata mu yi haka ba mu ne muke da nasoshi da suka kwadaitar da mu dangane da kula da su dan me ba ma kula da su idan suna suka ɗauke su sai su ba su wani horo na musamman tun daga karatu da za su yi na zamani har aikin da za su kai musu har kasashen waje su tura su yi karatu kuma suna da cikakken tarihin a ina suka tsinto shi yin tsinta shi suka yi su nuna sun yi masa wannan gatan jesus ya yi umarni a ji tausayin maraya gashi inda aka haife ka ga environment ɗinka ga dangin ga wasu suka jefar da kai irin waɗannan su suka fi kowa gaba da mu musulmai saboda orientation din da ake ba su a church ko a makarantun da suka yi dama na gaba da musulunci ne to kuma wannan a sakacin mu ne inda muna da tsari mu ne muke da tsari na attakaful al-ijtimai wato taimaken keniya ta zaman tare wadda musulunci ya koya mana amma ba ma aiki da ita a ina ake da asusu ya kamata kowace karamar hukuma akwai asusu na kula da marayu akwai malamai a ciki da limamai a ciki akwai masu wazi a ciki akwai yan boko a ciki akwai masana a ciki da shugabanni a ciki wanda wannan asusun ana ba shi ne sawa'un daga kudin zakka ne sawa'un daga sarka ta da gobe sawa'un daga wani taimako daga local government sawa'un daga waɗansu attajirai ya kasance ana da account ana da tsari an san marayu a gidan wani ana kula da su marayu gidan wani ana kula da su ba ta aka yi dukkan marayun da ke karkashin karamar hukumar nan sai mun kula da shi ba amma cikin mutum ɗari daga cikin marayu dan Allah idan muka kula da goma ko sha biyar suka tashi suka samu ilimi tun daga mataki na firamare har zuwa su suka kammala jami'a ko sun gama sakandare maka koya musu sana'o'i ko wato aiki na kafinta ko aiki na walda ko aiki na famfo ko na gyaran wutar lantarki ko gyaran mota ko rediyo ko agogo ko takalmi ba mun mai da su mutane ba sai su rinka jin dangantuwa zuwa ga wannan society din da ke suke cikin sa cewa su yan wannan wurin ne ko ba su yarda ba wani abin shafi wannan wurin dan wannan wurin ya yi musu gata jama'a sun kula da su amma daga lokacin da muka kyale su suna wasa tare da yaranmu lokacin da na dawo daga gida da yar bakar da kan leda ta na dawo daga ofis ko kasuwa na shiga gida ina tahowa da kan leda 'ya'yana sun daina wasan kasa sun taso suna oyoyo baba sannu na shiga da bakar leda shi kuma wancan baya da uban da zai yi masa wannan ya zure ido wata irin karayar zuci take samunsa sa tare suke da yaron nan suna wasa an shige da shi gida da wata bakan leda a ciki bai san me a cikin bakan leda ba zinare ce ya kuwa ce karago ne bai sani ba dole zai samu wani kurji a zuci da damuwa a zuci don shi babu uban da ya masa wannan an zo karamar sallah ya ga kayawa ƴaƴanka dinkin sallah nayi wa nawa shi kuma baya da uban da zai masa bayan mahaifin nasu da tare muke sallah a sahu ɗaya da shi a masallaci ta yaya za a yi wasa tare ci bambam mun yi sallah tare kuma shi yanzu mu kyale shi ta gayyara na biya wa ƴaƴana kuɗin makaranta sun je sun yi karatu na sa su a islamiyya sun je sun yi shi ko baya da mahaifin da zai ɗauki nan sai je ya karatu ko ya masa mai ne sai ya tashi da wannan kullum a zuci yana jin haushinka yana jin haushina yana jin haushinsa bai ki ba a yi gobara garin kowa ya kone don su zama daidai shi da sauran mutane amma in ka taimaka masa wai larabawa suka ce al-ihsan al-ihsan menene suke ce masa baridul insan ba barid ba wata kalma ce ne makamancin wannan a yawa al-ihsan asirul insan wato shi ihsani kyautatawa wato yana ribato dan adam ne ya mayar da dan adam cikin asar wato sai ya kasance kamar ka ribace shi ya zama mallakar ka irin yadda fursunan yaƙi ya zama mallakar ka duk wanda kai wa ihsani ka riga ka zama sarkin sa to dole sai mun sake tsari sawa'un da sunan masallaci da zami da sunan kungiyoyin mu na addini zami dole dai ya kasance muna da wani tsari na kula da marayu wani asusu na tallafa maraya wala ta ma wal masakin al masakin jami da miskin lafazin miskin ana amfani da shi ga mace ko namiji in namiji ne rajulun miskin in ma mace ce imra'atun miskin domin ala wazn fi'ilin ne mimma yastawi fi'il muzakkar wal